Assalamu alaikum uwa matasa barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin namu na labarin matasa shirin da ke zo muku kai tsaye daga studio Kalangu. Yau a cikin ɗakin magana ina tare da abokiya ta Rabia ne Rabi da dama. Lahiya lau fanta ya kike. Alhamdulillah. To yau mu kika zauna da shi? To Rabiu za mu fara ne da babban taron masu fasaha na ƙasa wanda ake ce matar mamunmu. A cikin takaitaccen rahoton namu kuma za mu ji abin da ake cima development personnel wato tsari mai nuna mutum yadda zai ci gaba da ƙarshe kuma kamar yadda muka saba za mu rufe da filim na wasannin motsa shi. amma kafin na rabi bari mu leƙa garin dogon dutsen da hukumomin garin tare da ban hannun taron 'yan kwamiti masu kulawa da makarantun sakandare suka tsara wata jarabawa ga ɗaliban aji shida wato samdu haka ne fanta bayan an kammala har da lambobin yabo aka baiwa yara wanda suka fi ƙwazo a makarantunsu ga ƙarin bayani tare da abokin aikinmu abdulaziz ɗanyuma wanda aka fasara muku A jimilce su 2,733 suke ɗalibai 'yan ajin CM2 da suka shiga jarabawar matematik, Lissahi da Faransanci. Bubakar Maki Gudu, magajin garin Dogon Duci ɗauke da bayanin dalilan wannan kimantawar. Mun so shirya wannan jarabawa ne na kimanta kokarin ɗalibai na ajin CMD domin ganin ilimin su waɗanne matsaloli ne suke fuskanta saboda nan ba daɗewa ba za su je kwaleji kuma mun yi la'akari a shekaru farko na biyu a kwaleji ana yawan korar ɗalibai. Muna son mu san kokarin ɗalibai kuma ɗan lokacin da ya rage muna gani wani irin kokari za mu kawo musu. dangance da sakamakon da bai gamsar ba a wannan jarabawar hukumar ilimantarwa na kan ɗaukar matakai mudi tudu inspektan harabar ilimantarwar firamare ta dogon dutse wannan gwajin ya ba mu damar ganin gaskiyar sakamako da kuma a matsayin mu na shugabannin makarantu mu sake dubawa tare da malamai ya za a ciyo kan wannan Fureratu Suleiman wace ta zo ta farko ba ta ɓoye jin daɗin ta ba Na ji daɗi da na zama ta farko kuma ina ma magajin gari godiya da ya shirya wannan jarrabawa kuma bai zama abun mamaki ba gare ni don ko ga ajin ma ni ce kullum ta farko. Duk dai akan neman ilmantarwa mai fa'ida, hukumar ilmantarwar ta tsara fasalin baiwa mushani horo da kuma bibiyarsu. Rabi tsarin da ake ce ma pagod wato tsari na karfafa jagoranci da demokradiyya ya baiwa gunduma mafi kyawu lambar yabo a satin da ya gabata kuma gundumar Arlit ce ta lashe wannan yabo. Abin da aka fi dubawa wajen wannan bada wannan lambar yabon fanta shine yanda matasa ke bada kokari a wajen ci gaban gundumar. Fanta bar mu leƙo fannin al'adu yau za a gabatar da taron baiwa masu fasa'a lambobin yabo wanda aka yi wa lakanin da tarmamunmu a nan babban birnin yamai. Bar da barku da wannan rahoto na Maryam Ade wanda aka fassara mu domin karin bayani. Tarmamunmu wani bikin al'adu ne na shekara-shekara da wasu matasan Nijar suka kirkiro game da wannan karan farko na shekara ta biyu matasa ne masu kwarewa a fannoni daban-daban na al'adu da suka haskaka a shekara ta 2022 21 su ne aka tantance don haka tarmamun sun karkasu zuwa rukunoni guda goma za a bada wani babban tukwici ga fitattu na kowane rukuni al'aden mai ga ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya bikin A wannan taro irinsa na farko mun yanke shawarar mayar da hankali akan matakai-matakai har zuwa goma, saboda muna da sharuɗa na cimma muradu wanda sun haɗa ne a kan ɓangaren shirya fina-finai waɗanda suka samu shirya fim a shekara 2021 da kuma masu wake-wake waɗanda suka fitar da sabbin waƙoƙinsu ko suka shirya taro sai a duba ya suka fitar da waɗannan waƙoƙin na bidiyo. ya Yakuba Larwanu wanda an kafi sani da uwa Nuski Montana an zaɓe shi a cikin rukunin masu wasan barkwanci ko ba da dariya. Abun farin ciki ne kasancewa na a cikin wannan kungiya ta taurarinmu saboda abu ne na ƙasa kowane lokaci idan za a ba da na al'adu yana sa jama'a su mayar da hankali su kasance tauraru na shekara Rabi ko kin taba shin zancen abin da ake cema development personnel wato tsari domin ci gaban mutum? Sosai ma kuwa fanta musamman ma akan shafukan a ah, sada zumunta Take ba sosai bane nike gane abin da ake nufi ba. To hankalin ke kwanta rabi in kin biyo mu a cikin wannan rahoton wanda aka fassara. Zan zaki samu karin bayani. Abin ya zama wani yayi bisa shafukan sada zumunta da kuma a wasu wurare na cikin manyan birane kamar Yamai na tuntubar wani koci a fannin bunƙasa halin mutum a cikin fannoni da dama na rayuwar yau da kullum. Ahmed Bari koci ne na rayuwa yana bada horo a fannin bunƙasa halin mutum tun a shekara ta 2019. Ci gaban kai ba kamar yadda mutane suke ɗaukashi shi da wata manufa ne ba, illa mutum ya yi ƙoƙarin sanin ya girma ya san ciwon kansa. Aikin kocin bunƙasa halin mutum shine abokai ciniki su samu hanyoyin da za su fita daga matsalolinsu. Aikin yana kawo kuɗi. Kamfani na aiki da farko dai kana da 'yancin tsaga farashin aikin da kake yi kuma yana kawo amfani. Misali idan ka yi wa wani kamfani talla na minti biyu idan an baka jika ɗari biyu saboda ka cancanta ne. Excellence. Marie Kimba ta samu horo na bunƙasa halin mutum cikin tsarin karatunta lamarin da ya bata zarafin tantance halin kanta da kanta da kuma bunƙasa ƙwarewarta ta marubuciya. Ina iya cewa tun da nisan niwa ce ban yi ƙasa a gwiwa ba wajen ɗaukar magana gaban mutane. Ta dalilin wannan tsarin ci gaban kai na, gabatar da abin da ni fannin rubuce-rubuce. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa jiki. tare da Gungu Muhammad Dantani. a fuskar kwallon hannu mataki na uku na kwambalar kwalobobin afirka aji na 38 na masu dauke da kambun su, a ranar laraba aka yi karawar a nan yame tsakanin don bosco ta cote da fab ta kamaru a fannin scrap wasa kwakwalwa ta jera kalmomi daidai daban-daban ɗan ƙasar niger abdulrahman musa shine ya samu cin nasara karon ƙarshe na elite classic din na kwambalar afirka ta scrap Kabul bayan karansa da Atanas Tapsoba na Burkina Faso. Ga bayanin da ya yi da zan maimaita, ya ce gaskiya labari ne da ba zata bani da kalmomin da zan faɗa saboda tun ina yaro nake neman sanin duk kalmar da ake yi a Faransanci duk abin da ake rawaitawa mun yi jiran hakan tun da daɗewa. a nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasa na mun gode muku da sauraron shi da kuka za ku iya sake sauraron shi a lambar uku biyar kyauta tare da airtel